يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة wa وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fuad abdulbaki a kafin wannan rana tun kafin azumi mun tsaya hutu na karatun wannan littafi inda muka gabatar da ibadar azumi da sallah satin da ya wuce ya kamata mu dawo amma ruwan sama ya sa ba mu komo ba to yau muna 22 ga watan shawwal shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan bakwai shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata muna nan a cikin babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila samawati wa farda salawat Babun, tafiyar dare da aka yi da manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi aka yi mai iraji da shi bayan wannan tafiya ta dare zuwa ga sammai da kuma bayani akan tilascin sallolin farilla a ƙarƙashin wannan babi yau za mu tashi akan hadisi na 105 daga farkon littafi zuwa nan shine hadisu bin abbasin hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa an mujahid daga ɗalibinsa mujahid qala yace kunna inda ibn abbas radiyallahu anhuma mun kasance a wajen sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su shi da mahaifinsa fa zakaru dajjal sai jama'ar da ke zaune a gurin suka ambato dujal annahu kana annahu qala wani daga cikin waɗanda suke halarce a gurin suke maganar dujal ɗin sai yake cewa manzo tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce maktubun baina ainihi kafir kafira kafir ko maktubun baina ainihi kafir ma'ana abu ne da yake rubuce a tsakankanin idanuwan dujal a goshinsa kenan cewar shi kafiri ne ina ɗauke da tambari da sa a tare da shi ta shi kafiri ne faƙala ibn abbas sai sahaban annabi abdullahi dan abbas ya ce lam asma'ahu ni kam ban ji wannan daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba in wani ya ji ya to ni kan ban ji ba a matsayina na sahabi kuma malamin Walakin walakinahu qala sai dai shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'ana shi kuma yake faɗar abin da ya ji shi amma musa amma annabin allah musa ka an anzuru an ilai kai ka ce gashi ina kallonsa idin hadara filwadi yulabbi idan ya gangaro ta kwari yana mai labbaik allahumma labbaik mana an nuna masa annabi musa ya gan shi a yanayin yana mai yin labbaika yana mai gudanar da ibadar aikin hajji akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaci wannan hadisi fi kitab al-hajj a kitab al-hajj babu talbiya idan hadara fil wadi babin da ke bayani akan yin talbiya labbaik allahumma labbaik idan mahajjaci ya gangara zuwa ga kwari wannan hadisi shine za mu bibiya kamar da muka saba lafazin da muka ji shine lafazin ruwayar imam bukhari allah ya ji kansa da rahama idan ka koma cikin sahihi muslim lafazin ruwayar imam muslim na cewa kunna inda ibn abbas kamar da yake a nan da aka ce an mujahid qala sai ce kunna inda ibn abbas ko to haka ka koma cikin sahih bukhari sai muslim zaka tar kunna inda ibn abbas radiyallahu anhuma fa dhakaru ad-dajjal har zuwa fa qala innahu maktubun a cikin lafazin imam muslim fa qala innahu maktubun nan kuma annahu qala maktubun ko to wannan har zuwa nan da ruwayar imam bukhari da imam muslim duk an samu tarayya sai dan bambancin faqala innahu mai kwannan innahu qala sannan cewar da aka yi sahaban annabi abdullahi dan abbas anan ya ce lam asma'ahu ko faƙala ibn abbas lam asma'ahu anan ko to idan ka koma cikin lafazin ruwayar imam muslim bayan ya ce lam asma'ahu sai da ya ƙara da ƙala zaka ma'ana faƙala ibn abbas lam asma'ahu ƙala zaka an gane ko akwai ƙarin ƙala zaka cewar ni abdullahi dan abbas ban ja annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya faɗi hakan ba cewar maktubun baina ainihi kafir ban ji annabi ya ce akwai lafazin kafiri a tsakanin idanuwan dojal ma'ana a goshinsa ba Kina lafazin ruwayar imam muslim ta da fito mana cewa ƙala za ka ɗin tana maganar faɗar maktubun baina ainihi an fahimta ko to sannan a nan bayan an ce abdullahi ɗabaz ya ce lam asma'ahu sai aka ce walakin na hukala amma musa ko a nan gabanmu to amma an ka koma lafazin ruwayar imam muslim bayan ya ce lam asma'ahu qala zaka walakin na hukala to abin za ka tara muslim amma ibrahim amma manzan allah annabi ibrahim kun ga babu shi a nan mu fanzuru ila sahibiku ku kalli abokin zamanku manzanku da aka aiko muku wa kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna kama da juna me so ya ga kamannin annabi ibrahim to ya kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ce wa amma musa kun ga munan dama wa amma musa din amma manzan allah annabi musa a lafazin bayar imam muslim sai ya kara da Fara julun adam muku anan babu mutum ne wanda yake wankantar wada. ja'ad mai wato gashi wanda yake a nannade ala jamalin ahmar na gan shi a kan raƙumi ja akwai ana babu makhtumun bi hulba an masa linzami da wato kamar ka ce yadi ko kyalle ka an ne an zuru ilaihi ga inda muke magana ana? ko kai ka ce gashi ina kallonsa idan hadara nan kuma idin hadara shi kuma lafazin da imam muslim idan hadara zalun din an jata idan ya gangaro filwadi yulabbi ta kwari ina mai talbiya to shine abin da ke akwai na bambancin lafazi tsakanin lafazin ruwayar imam bukhari da lafazin ruwayar imam muslim sai mu bibi hadisi. an ce an mujahid daga tabi'i ɗalibi ga abdullahi ɗan abbas mujahid ƙala ya ce kunna inda bin abbas radiyallahu anhuma mun kasance a wurin sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa fa zakaru dajjal sai aka ambaci dujal aka yi hirar dajjal abin nufi tattaunawa ta ratso a kan dujan a cikin wannan zama da sahabban annabi ko da sahabin annabi da ɗalibansa tabi'ai faƙala ƙa'ilun minhu ma'ana sai wani daga cikin mahalarta wannan guri da aka zauna a gaban abdullahi da abbas a matsayinsa na malamin tabi'ai na wannan lokaci sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama annahu qala maktubun baina ainihi kafir wani daga cikin mahalarta guda ce ai shi dojal akwai rubutu a kan goshinsa tsakanin idansa biyu cewar shi kafiri to gashi ana hirar a gaban malam malam shine koli da za a jiyo magana da gare shi ko to an faɗa cewar annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce akwai rubutu a goshin dujal cewa shi kafiri ne to wannan gaba ita ce abdullahi da abbas ce shi a matsayinsa na malaminsu bai ji haka daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan baya nuna babu shi tabbas manzon ya faɗi haka amma dai shi a matsayinsa na malaminsu allah bai sa ya ji wannan karatu an fahimta ashe za ka iya zama kana ɗalibin mutum ka ji abin da bai ji ba na karatu tunda ilimin yawa ne da shi faɗi ne da shi kaga idan haka tana faruwa cikin sabai mai abin mamaki don a yanzu shekara ta 1439 mala abdullahi getso ko mala abubakar abbas ko kuma malam dr sani umar ko waninsu ya faɗi wani abu na karatu ko ɗalibinsa ya faɗi wani abu na karatu shi bai ce shi kan bai san wannan ba kuma karatun ne da akwai shi an fahimta saboda ba komai aka sanar da kai an fahimta ko to wannan hoto ne yake bamu na cewar yadda za mu duka fahimta abubuwa in allah ya baka ilimi ba nuna cewar ka kara da komai za ka iya sanin wani abin wani abin ya kubce maka kuma abin da ya kubce maka za a iya samu a na ƙasa da kai kuma hakan shi kuma baya nuna cewar ya ɗara ka dan wannan abin da aka samu a gurin wani abdullahi da abbas baya nuna kuma cewa to allah alaga fata malam fa sai dai ka dawo ƙasa yau an fahimta ko ga wani wanda ya fi ka karatu ya sa ba haka aikin ne ba za ka iya a wata matsala ko a wata matsala ka kiyar malamin ka sanin wani ko ka san abin da bai sani ba to saboda haka sai a lada ba shi bai san wannan ba to ce wadda aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rubuce ke a goshin dajjal cewar shi kafiri ne al'aini cikin malaman da suka yi sharhin sahih bukhari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wasu wasahihu alladhi alaihi almuhaqqiqun magana ta gaskiya da 'yan keke da keken karatu suke kai cewar da manzo'i rubuce yake a goshin dujal kafiri ne shi ice anna hadhihi alkitaba ala zahiriha batun wannan rubutu haka yake zahirin magana rubutun ne a jikin goshinsa cewar shi kafiri ne wa annaha kitabatun haqiqiyya yace tabbas rubutun ne kada wani cha ah, mai yuwa wani wato taba taba ne yake nuna kama alamar rubutun shi kafiri a ah, rubutun ne an fahimta yace kada ma mutai tafi wani tabilata a ah, rubutun ne ja'alaha Allah ta'ala alama Allah ya sanya wannan rubutu a goshin dujal a matsayin wata alama hissiya wacce take za a iya gani a gane a shaida ala butlanihi akan cewar abin da yake kai barna ike kai tazharu li kulli mu'min kuma wannan alama za ta bayyana ga duk wani mumini katiban aw ghairu katib ya iya rubutu ko bai iya rubutu da jahilin mumini game da rubutu da mai ilimin mumini game da rubutu in sun ga goshin dujal ga wanda ya sa yalla ya nafa ya shi a lokacin da ya bayyana to zai iya gani ya shaida a goshinsa cewar gashi nan a rubuce shi kafiri an fahimci abin da ake ne ibn abbas sahabin annabi abdullahi da abbas shi yake cewa lam yasma minan nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi maqala bai ji wannan bayanin daga annabi ba tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amma kamar da muka faɗa ba wai kore ilimin abin yake gaba ɗaya ba a'a ne dai Allah bai sa ya ji daga manzo amma maganar haka take a wani lafazin hadisin ka kuma zaga maktubun baina ainihi ka fa da kafin da fa'un da ra in an ce kafin da fa'un da ra'un kafara ya kafirta in kuma ce kafir an ja kafir din shi kafiri ne an fahimta ko to ko dai wanne daga ciki abin da yake ba da sako cewar da jan kafiri ne yadda yake da muni a halitta haka yake da muni a halayya da ɗabi'a mun ambata cikin bayanin sufofinsa cewar gajere ne wanda yake da doro yake da ran kwalelan goshi fari irin farin jaki idansa ɗaya a talitse ɗaya ne mai gani shi ma kuma yana bulu-bulu ba yanayin sauran ganin mutane ba sau da haka ga munin halitta ga shi gajere to dogo ma ya yi doro ya yi muni ballantana gajere an fahimta ko to saboda haka yadda bai da kyan gani to haka kuma yake da ɗabi'a da ƙudiri na kafirci don yana da awashi ma Allah walakin na hukawar abdullahi ɗabas yake cewa sai dai annabi ya ce amma musa ka an ne an zuru ilaihi idin hadara filwadi yulabi amma annabi musa a nuna min shi da aka yi na gan shi kai ka ce gashi ina ganinsa idan ya gangaro a kwari yana mai cewa labbaik Allahumma labbaik a mai ibadar aikin hajji a lafazin ruwa da musulmi muka ce yana cewa walakin na hukala amma ibrahim sai dai annabi yana cewa amma manzan allah annabi ibrahim maimakon musa ibrahim aka faɗo kafin a faɗo musa ɗin fanzuru ila sahibikum in kuna so ku san yaya sifar halittar annabi ibrahim take to ku kalli ma'abocinku da aka aiko muku manzo annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wa amma musa amma shi annabi musa fa rajulun adam mutum ne wankan tarwada ja'adun wanda yake da gashi nannaɗaɗɗe kuma mai curarren naman halittar ciki ala jamalin na gan shi a kan raƙumi ahmar ja makhtumin bi khulba an masa linzami da wato kyalle ko ka ce yadi ka an ne an zuru ilahi kai ka ce gashi ina kallonsa idan hadara filwadi yulabi idan ya gangaro kwari ina mai labbaik allahumma labbaik to ce da aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma musa ka an zuru ilai amma batun bawan allah annan musa an nuna min shi kai ka ce shi ina kallonsa ƙuruƙuru ƙanar hafi fil habat ma'ana hafiz ibn hajar al-asqalani allah ya kansa da rama a cikin fatul bari sai ke cewa wa qad ikhtalafa ko wa qad ikhtalafa malamai yan keke da keken ilimi sun yi saɓani fi ma'ana ƙaulihi ka anni an duru ilai game da ma'anar faɗar da manzo cewar an nuna masa annabi musa kamar ga shi ina ganinsa to ya zai ga annabi musa a yanayin sana annabi musa har yana yin talbiyar labbaik allahumma labbaik ina mai gangarowa wajen kwari bayan annabi musa Allah ɗauki rayuwarsa da shekaru gangar jikin tana ta yadda aka binne ran kuma na wajen ubangiji su bana wata'ala an fahimta to ya za a faɗi haka to ne sai malamai ibn hadar yake cewa malamai sun yi saɓani wajen faɗar ainihin abin da annabi yake nufi kai ka ce ga annabi musa ina ganin su, yaya yake nufi magana ta farko wasu malaman suka ce wannan magana ta manzo haka take yadda ya faɗe ta ya ga annabi musa domin allah ya ambata mana cewa nagartattun bayansa rayayyu ne bal da allah yake faɗa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ai su rayayyu ne gurin ubangijinsu ana ci gaba da azurta su da aka ce rayayyu ne a wajen ubangijinsu to babu abin da zai hana a wato ainihin nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallama batun suna hajji a halin da zai iya gani ya fahimta to sai mala ibn hajar yake cewa amma cikar wannan bayani yadda za a fuskantar da shi shine a ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga rayukan annabanan da yake faɗa amma musa kaza kaza amma ibrahim kaza kaza to an nuna masa rayukan su tun da da aka ce bal ahya'un inda rabbihim ai rayukan ne suke gurin ubangiji subhanahu wata'ala yace amma gangan jikin ai tana inda aka babbinne su an fahimci bayani yace to haka anan za a nuna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rayukan su ne ina kallon irin abin da suke yi kuma ya fahimta ya fita magana farko ke magana ta biyu tana cewa a abin da ya faru waɗannan rayukan nasu da suke rayayyu gurin ubangiji su bani wata'ala an kamanta masa su suka bayyana gare shi a yanayin yadda zai iya fahimtar wannan musa ne wannan annabi ibrahim ne wannan wane ne wannan wane ne har kuma aka kwatanta masa yadda suke ibadarsu aka kwatanta masa yadda suka yi hajjinsu aka kwatanta masa yadda suke labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik na wato talbiyar su a lokacin aiki don haka ma manzo sai ke cewa ka an duru ilin kai ka ce gashi ina ganin sa don kai ka ce gashi ina ganin sa ba shi din bane ai kamanta shi aka kamar yadda ake kwaikwayon wato wani a shiri a ce ga wani ga wani kuma ba shi din bane amma ana kwatanta shi din an fahimta to su malaman suka ce shine abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam magana ta biki ke a magana ta uku kuma wasu suka ce a'a labari aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na yadda waɗannan annabawa suka gudanar da abubuwa nasu aka yi masa wahayin haka saboda tsananin yankewa da samun tabbaci na manzo akan wannan abin yadda aka faɗa masa haka yake shine shi ma yake cewa kai ka ce ga shi ina ga saboda tsananin yadda da amintuwa da abin da aka gaya masa an fanci bayani kamar a zuwa maka bayanin kaza kaza ya faru kaza kaza ya faru ka kiyaye ka yadda ka gamsu haka ne to ka ɗauka wannan abin kamar kana gurin akai ka gani to wasu suka ce wannan shine abin da manzo yake nufi a nan saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam an kamanta masa abin da ya shafi rayukan annabawa da manzannin da suka gabace shi aka ba shi bayanin yadda suke ibadunsa ya iya gani ya fahimta kuma yake zantar da cewar wannan abin tamkar kamar ya gani to magana ta uku kenan a magana ta hudu wasu malaman suka ce a abin da ke akwai shine mafarki aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam na waɗannan abubuwa ga annabi musa gashi akan raƙumija ja gashi ina talbiya ya gangara inda ya gangara ina labbaik Allahumma labbaik a matsayin mai ibadar aikin hajji an kuma nuna masa sifar annabi Ibrahim alaihi salam ya gan shi ya ga yana kama da shi haka irin wannan wasu suka ce to shi ne abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda aka shi labarin abin da ya faru a cikin mafarki wanda kuma mafarkin annabawa dama wahayi ne yanayin abin da suka zantar na mafarki ina tafiya daidai da a ce wato alim sun zartar da wani zance da aka gaya musu saboda haka malam hafid ibn hajar al-asqalani yake cewa tunda dama mafarkin annaba gaskiya ne kuma shi ma nau'i ne na wahayi da ake musu wannan abin a dogara da shi yace wannan shine ma ni abin dogaro a na a ɗauka cewar manzo sallallahu alaihi wasallam an nuna masa duka waɗannan abin a mafarki saboda haka da bayanin abin ya zo sai rika tuno wannan abin da ya gani ina faɗa shine ka anni anzuru ilaihi kai ka ce ganin kurukuru ido ne masa da ido amma mafarkin aka nuna masa shi ya ga kuma saboda haka mana ibn hajar al ke cewa wannan maganar abar dogara ce na cewar a mafarki aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wacce ta gabace ta maganar cewar wato ani labari aka bai wa annabi na wahayi saboda tsananin gamsuwarsa da yadda sulami yake cewa kai ka ce shi ya ga abin ta nan ma ba abin da za a nesanta haka bane daga bayanan malam saboda dai amana ta ilimi malamai suke faɗa da an samu da waɗannan maganganu wanda daidai abin da suke nunawa abin da manzo ya faɗa ɗin tabbas ne abin ya faru haka to sannan bayan haka cewar da aka yi mafhumun bi khulba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa akan raƙumi ja ya gan shi yana rike da linzamin raƙumin da aka yi da wato ainihin yanki ko kace kyalle aka wato anin saƙa aka yi shi ko aka wato sa shi ke rike shi yake wato masa linzami da shi to wannan sai ke sanar da mu cewa annabi musa alaihi salam ya hau raƙumi ko raƙun ma da ya hau ja ko kuma raƙumi tuntuna ana masa linzami ana masa akala da ake wato anin sarrafa shi da shi ya yi dama ko ya hagu ko a sake shi ya tafi wannan duk abin a yarda da shi ne a nutsu da shi kamar da manzo ke cewa shi ma tamkar abin yana gani to kai ma ka ji tamkar kana gani wani abin da manzo ya faɗa haka abin yake ko mu da aka faɗi wannan bayanin ai zuciyarka sai ta rika da maka kamar gashi na akan raƙumin gashi na da ke da shi ga kaza to wannan Shi ne abin da ke akwai don gane da abin da ya shafi wani batun annabi ibrahim kuma manzo ya faɗa mana cewar suna kama da shi da shi ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam yana kama da annabi ibrahim alaihi salam to sai abubuwan da wannan hadisi ya kunsa daga abin da muka bibiya yanzu muka karanta wannan hadisi ne mana bayani akan yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabi'ai suke a lokacin rayuwarsu cewar da inda suka zauna a matsayin majalisi wani gurin zama to za ka tarar tattaunawa ake ta ilimi tattaunawa ake ta ƙaruwa da juna ga su mujahid tabi'ai ɗalibai ga abdullahi dan abbas suna tattauna batun abinda manzo izantar a game da dajjal malamin su yana faɗar abin da ya sani ya ji daga manzo su ma kuma suna faɗar abin da suka ji an faɗa musu manzo ya faɗa to haka ake buƙatar tattaunawa ko kuma zaman majalisi ya kasance ga musulmi zama duk inda ya zauna wata hira da zai yi ko tattaunawa da zai ya zama mai amfani ce gare shi mai amfani ce ga abokin tattaunawa saɓanin yadda muke za a zo a zauna ana mun cinye ku mun tafi mun ba ku sai kun taho ko mun ba ku rata amma ratar nan sai ka ji duk ta shirme da shiriri ta mun zuba muku kwallo kaza ko da ku farke sai dai daga nan zuwa shekara kaza haka to amma an tattara wannan hirar wani amfani za ta yi maka a duniya kuma me za ta yi maka a lahira babu sai dai ka cika fayil ɗinka da hirar kun saka kwallo ko an saka muku ko kaza ko kaza ka to ba shine abin da ya kamace mu a'a an zauna ana hira cewar ai magana da yake yanzu fa yan siyasa nan fa daga hawan su zuwa yanzu fa kowanne alal akalla bai samu kuɗi ba yana da miliyan kaza to sai yaya da ka iya gano haka ba kwatuwa za su yi a gurin ka ba ba ciwa za su yi a gurin ka ba ba fasa abin da za ke zai ba to kai hira da za ta maka amfani an fahimta ku kai abin da za ka iya maganta ko kuma za ka iya kawo gyara ko wani abin da zai amfani ka wannan sai dai da ci maka lokaci kuma da sa maka damuwa to magabatan mu dinda da suka zauna hirar su ta ilimi ce ta abin da zai amfane su ya amfani wannan su kuma haka ya kamata mu ma mu kasance shine amfanin irin wannan karatu amma ka zauna kai hira aka aka gama duba ka gani wani amfani ka samu wata karuwa ka samu wani kuka hira da shi wani amfani ya samu wata karuwa ka samu ya samu amma waye gari an yi hira an gama ana magana an raba wani da wani sakamakon hira da suka kuma hirar nan ba wanda zai amfana da ita a duniya ko a lahira sai ma ta cutar da ku inda wannan saban da aka samu da wannan raba kun da fada da aka ta lagurɓata tsakanin kan abin da bai da amfani so da to kamatu a ce musulmi duk inda yake hirarsa da tattaunawa su a majalisi mai amfani ce sannan bayan haka wani hadisi na sanar da mu cewa magabatanmu kuma duk sanda za su zantar da wani abu to kowannen su yana tsaya gwargwadon inda iliminsa ya kai su mujahid a cikin wanda suke tattaunawa nan ya faɗi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai rubutu a goshin dajjal tsakanin idanuwansa biyu shi kafiri abin da ya sani ya faɗa abdullahi da ba zai ce ni kuma kaga Allah bai sa na ji wannan daga manzo ba amma dai na ji kaza kaza kaza kenan kowanne yana faɗar abin da ya sani to haka ake so mutum ya zama duk abin da zai faɗa na ilimi ya faɗi abin da Allah ya kai shi gare shi na ilimi abin da bai kai gare shi bai ce bai san shi ba ko bai shi kisa malamai suke cewa faɗar ma baka sani ba rabin ilimi ce domin kana da wayewa da har za ka gane abin da baka sani ba kuma ka gane baka san shi ba kuma ka ce baka san shi ba saɓanin ka faɗa abin da ba shi kenan sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar akwai kamanceceniya tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabin allah annabi ibrahim alaihi salam dama kaka ne gare shi shi annabi muhammad ne daga cikin tsatsan annabi ibrahim salsala suna kaiwa ga annabi ibrahim saboda haka in yi kama da shi ba abin mamaki kaga jins ina tafiya tafiya mai nisa ka je ka ɗebo kakanka na can kakan kakan kanka. a zuwa ƙara bayani da kuma wato bincike bincike da sakana da suwaye duk ai abin da za a yi da su x-ray a ce ai babu a cikin dangin ka kuma ba a je kan wancan na dangin da kake da shi ɗin ka ɗayo shi an fahimci wannan haka yake fa a to yanzu a ce lokacin nan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa tsakansu da annabi ibrahim ɗaruruwa nawa to wanda za su yi likitanci su bincike su lokacin suka yi aka annabi suka ce to an duk kakanin naka duk da ake da su ba wanda ka ɗebo eh ba mamaki kun faɗa haka to amma ɗaya ba wani na can kuma tsakanin ku ba ta kai can ba x-ray ɗin ku bai ƙarasa can ba ko haka yake faru to haka yanzu ma yake faru za ka zo kana magana cewa ai wannan ai ba cikin tsarin da dangin ɗinsu ba ne ah, eh abin da ka sani kenan yanzu amma ka kara ɗaya da danginsa tun da can na nesa ka kara ɗaya ba an fahimta ko kuma kakkai mamaki wanda kake ganin ai a yanzu a cikin dangin su babu ciwo kaza ba kaza ba kaza kaza kaza duka gama ka ce ba za a samu haka ba kuma ka ga wani yayi kuma a dangin nasu ya ɗebo sai yanzu ya bayyana an fahimta ko yana faruwa irin wannan saboda da haka gwargwadon abin da ilimi ya cimma aka faɗa a cimma abin da aka cimma amma kakka ɗauka to shine ƙarshen komai ko kuma ya karaɗe da komai yawa manzo sallallahu alaihi wasallam masu ne da shi suna da yawa ba annabi ibrahim bane kawai wannan cikin wanda suka gabace shi cikin kuma wanda ya rayu da su suka lokaci tare akwai yarsa fatima hatta tafiyar ta tana tafiya irin tafiyar manzo take akwai kuma sayyidina ali shi ma yana kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hassan da hussein suna kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko ban manta ba jafar ma yana kama da shi yawa waɗanda suna kama da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma eh. ka a iya zuwa wata ran ko ka ji a gidan freedom ko rama ana tambayar cewar ɗauki waya za a tambaye kam ka ba da amsa kujera hajji su waye suke kama da annabi muhammad sai ka kiyaye ko <laughs> sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar annabin allah annabin musa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ibadar aikin hajji yayi talbiya ashe ba mu kadai aka shar'antawa aikin hajji ba kafin mu ma wasu sun yi aikin hajji har annabi Musa alaihi salam sannan uh, wannan hadisi na sanar da mu cewar annabawan Allah subhanahu wata'ala a duk inda suke abin duk da wato ainihin suke kai za ka tarar abin da ya tabbata daga Allah ne wahayi ko a mafarke ko ido biyu wannan shine abin da suke bayarwa na sako manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan bayanan da yi bayanan ne na san da ya Isra'i da Mi'raji wasu bayanan ya gansu kuru-kuru yake zantar da su wasu kuma malamai suke faɗa wahayinsu aka yi musu tun kafin wannan wasu kuma a ya kasance a mafarki aka nuna masa duk dai magana ce ta sako ne daga Allah subhanahu wataala so da ka da abin zaka faɗa na ilimi ya zama abu ne tabbatacce daga inda ilimin yake to shine sai ilimin da zaka faɗa ya zama karɓaɓɓe kuma ba zai tunkuɗu ba a duk inda ka faɗe shi wannan shine abin da ya sawwaka na karatunmu ne abin da muka dida Allah ba mu su kuskure kuma Allah yi inda tambaya kan abin da muka kuma babu

gasu nan fululu cewar ya batun hukuncin kwarkwara a yanzu ta hukuncin kwarkwara a yanzu yana koma ne hukuncin kwarkwara a da ka sanya ake samun kwarkwara wace ce kwarkwara ma ko kwarkwara ita ce bai wadda ka mallaka ka da ita sadakanka kake biyan bukatar sha'awa da ita kamar da kan biya bukatar sha'awa da matanka na aure ana samun irin wannan ne a sakamakon asali a musulunci aka yi yaƙi na musulunci musulmai suka yi rinjaye a kan arna suka kama matansu da mazansu mazan akan bautar da su haka ma matan akan bautar da su sannan suna nan a matsayin mallakin waɗanda suka je suka yi wannan yakin suka kamo su akan karkasa waɗannan bayi a ce wane kana da baiwa wance wane kana da bawa wane wane kana da zinari kaza wane kana da kaza a karkasa ga mayakan da suka yaki to wannan in aka yi haka ka mallaki baiwarka ruwanka ka sayar ka karɓi kuɗin ruwanka ka ci gaba da zama da ya tunne maka aikace aikace da bauta ruwanka ka bayar da ita kyauta ga wani ko ka sadaukar da ita sadaka ga wani an fahimta ko asalin dai shigowar baiwa a hannu daga yaƙi ne na musulunci an fahimta daga haka kuma za a iya a siyar da ita za a iya a kyautar da ita za a iya a sadaukar da ita za a iya a gaje ta gare ka za ka iya siyarwa ka karɓi kuɗinka ai an fahimci bayani saboda haka waɗanda suka mallaki bayi a irin wannan lokacin da muke ciki magana ce ta a koma a san tarihin yadda suka sami wannan bayi an fahimta ko shin wannan bayi an same su ta yaƙi na musulunci aka saye su ko aka mallake su daga baya a matsayin kyauta ko sadaka ko kuma abin da ya shafi gada an fahimta ko to in asalin wannan baiwa an same ta ta hanya ta shari'a tana nan baiwa ce a'a haihuwa ta ta yi ana samun 'ya'ya bayi da wani bawan da aka mata aure da shi haka ta samun wannan bayi duk zai iya kasance amma magana ce ta je ka san tarihin asalin yadda abin ya kasance ni ko da ake tambayar yanzu ban san asalin kwarkwarar da ake da su yanzu ta ya aka sami su ko na gidan sarki ko ba na gidan sarki ba haka yake haka yake eh. kamar ya ada ai ayan bayi bayi ne sai an yanta su in aka yanta su shi ke ba ko da bawa aka hada ko da mai ita ne so samu shi ma a idan aka yi da mai ita eh. yanzu annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya sadaka da Mariyatu Qibbiya ba ce aka annabi Ibrahim al-Mu'azzam dan annabi Muhammad ba ai ba ce bawansa ba ko yawa an karga ka da ita kuma to ai da amta haifa naka ɗani yadda ƴaƴanka na matanka da ka aura za su gaje ka haka wannan zai gaje ɗanka ne ba za a ce shi bawa ba an fahimta kuma ita idan aka yi sadakar ita ba za a sai da ita ba za a gaje ta kuma taimauta ba a matsayin bai an fahimta duk wanda mutum ya sadaka da matarsa to bayansa kuma ta zama yantacce uwar 'ya'ya ce ita albarkacin wannan 'ya'yan da kuma saduwar da aka ta ta samu yanci an fahimta ko na makarohi wani aiki ne makaruhi mai hukuncin aikata shi kalmar makaruh abin take nufi abin ki kalmar abin ki tana da faɗi akwai abubuwan da allah subhanahu ya kan faɗa ya ce eh, eh, kana zalika inda rabbika makaruha ya faɗo abubuwan da suke haramu laifuffuka gagga ya ce wannan yinsa a gurin ubangijinka abin ƙi ne ba kusa dan an ce makaruh abin ki ina daukan haram kisa malamai sukan ce makruh karahiyatu tahrim ana samun abin ki amma abin ki kuma da yake ya kai ga matsayin haramci to wannan in kai shi za ce haram yanzu misali zina makaruh ce abin ki ce an gane luwaɗi abin ƙi ne to waɗanda duk ɓangaren haramtattun abubuwa ne to amma kusan dan an ce makaro abin ƙi abin ƙyamar da bai kai ga haramci ba abin ƙyama ne amma bai kai ga haramci ba ba a sanya su, to shi irin wannan malamai suna cewa in ka yi shi ba za a rubuta maka zunubi kayi kaza na laifi ba amma in ka bar shi kana da daraja da kima na rashin yinsa an fahimta ko amma dai barinsa shine abin da abin kyama ne yinsa bari mu ba da kwatanci da abin da za a iya misali farar da garaje a fahimta mace ai tana da halayya ta kunya da kamiya da aka santa ita a matsayinta na mace musulma ko cin abinci halal ne ko haram abin da ya halatta a ci in ka ci shi halal ne ko haram halal ne halal ne mace ta ci abin da yake na halarci a ci amma sai ta taho da shi hanya misali ta sore ke sai ta da ɓal tana tana tana jefar da bawan ɓal ta taho tana yaya abin da ta yi wannan abin ki ne amma ya kai haramci bai kai ba amma zai taɓa kimanta ka fahimta to abu ne da in ba za a in kita ba ce to an rubuta mata laifin ta share ke akan hanya ba wannan amma dai yawwa an fahimta ko to shine makaru abin ki wanda bai kai ga haramci ba to za ka tara ina taɓa kimar ɗan adam barinsa shi ya fi amma da zai ba za ka waka ce ga laifin da za ka masa hukunci da shi yawwa to shine abu da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب